الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تالي تبقى الله صلاة وسيتي بأمين شوي وجود تبقى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن يفولي تنيه كوصفو مو يا إنجري عليك gbọ̀n bí ẹni yára ní adé gbọ̀n bí ẹni ìdìríyọ bàbá ẹsọ afọgbọ̀n o kó yan muharram fourteen thirty eight náà adìgbẹ́dẹ́ ẹsọ afọgbọ̀n bí ẹni yan october twenty six ètò ẹgbẹ́ sálàlẹ́ o bọ́mọdé ń pẹ́ yóò gbọ́dọ̀ àti àti wọn ti àgbẹ̀lú tí ń yín alẹ́ fáwọn ìdájọ́ náà. ya cewa da karatun littafin aqidatul imam muhammadu ibn abdul wahhab ko risalatun ilalif al-qasim ka ke fayina ife gagaga ba no jiga wa hum wasatun fi ba ba'd ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bainar rawafidi wal khawarij ahlus sunna ta tatacin ita sahabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin rafida gangani da khawariju jina ife ga ga wuce ya bi kiyo ya da bayani ya ji tubu zai sahabi wai da na ga gumbi annabi sallallahu alaihi wasallam ma imani jibiyo ma jahili ta tiya imani wuce wannan so ezu gumbi annabi umu gadi imani duyi ma sanadi sahabiya ya abu talibi nan ko ya abu jahili nan ya abu lahabi jinan ya umayya bin khalaf jinan ga ya annaji jiki an ajiji ayyu sahabi ya gona jiki an agun bi anabi ga mali ya ga maji mani jiya ko kan ga zan ji zugu zalake gun bi annabi amuji imani kan ga sai na na ga jahili zo ne ji imani wannan a

Ana ifada ko ji ne hakan nan fada annabi jima a da falala ji ko Allah subhanahu wa ta'ala ga Muhammadun Rasulullah, Ali Muhammadu tuke ce ci, ko? والذين آمنوا ما وجمع ما بين من أشداء وعلى الكفار هذه تنتهي كافر بيجي جيمان بيانيو صاحبوجي تيجان لقد تاب الله على النبي سكوفا يا نبي والمهاجرين والأنصار ثم مهاجرين لنغني بي أنصاري نجي مهاجرين جو زي جيجرا بمدينة نجي أنصار جو مدينة تيوتو نجي جيتو تيمو قاتشمو قوغانو sahabi annabi yawa ga ila imani iri imani na jinan ta jaffa in amanu ko A aga imani ji bi misli ma amantum bihi da jeri ne ji imani gan bene faka ji ta zuwa gaje bawo ko Allah subhanahu wa ta'ala ga laqad radiyallahu akika ce ce daji anil mu'minina gan da mu'mini shi ko in bi ba yiwu na kata ta shi daga kaku na jin baya wa karkashiyar shigo na sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ji a nabi ga la tasubu ashabi ta gaji sahabi ta kuma ko lau an faka dukkan misla ugudin ban ma balaga mudi ahadihim wala nasifa annabi sallallahu alaihi sallam mace gare ga khairun nasi zai da alƙa daga tafiya ba an yi wannan kai ke karni karni ya wai sun mallazi na ilu na kani islam ya kan su mallazi kani da yi labi tuwana annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati ya ga su sunne ni wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ban da sunna al-khulafa ar-rashidin al-khulafa ar-rashidin zija yo sahabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ga li shahidu minkum al-ghaiba da ni ga dan wani umuru zai ji da ne zai dabo zamani annabi a ciyawu ya zama shi yo ba da shi sai da yau mai a cikin rasula da ni gajin ga fici na min ba di ma ta bayyana na gulguda ba na ba wata layo na wa yadda bi gaira sabili mumini kuma da mutu ya kuma ta ce akwai mumini ja na ki akwai mumini jo akwai sahabi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ga man sabba ashabi da ni gajin sahabi mu ko ne fa’alayi la’anatullah la’anatar kuri tabbatu wani mala’ika bin la’ana mala’ika shi wanna su yi ajiyar da la’anatar hanji bai ne a nufi a sallan ga sauti ga man adali waliyan zanto wani gaje nan zanto wani gaje adawa bai waliyan ni nan fakar azan to bil harbi sa’adi a nufi madani ne tishiye walijo hmm. so fi da ya shi shi a gaga gangwaci ya ce kwa ibrahim kaula kwa matija na ci bici ne a gaji kyau a gaji razo na gaji firgita amma as e ga su shi ya ji jini ya ji swaji a dubu toko ya ji sai na bukar toko ya ji sai na mor toko ya ji sai na usman toko ya ji na na isha toko ya ji na na sofi toko ya ji muawiya toko da ne ji ma ka so fejo a laya ci a ganna ka kalima ne amma ga shi ya je bi jajan. sahabe diga yi sawa ne ka kuli zumiya na ba yi wani Allah kiyaye mu now bani bi da fana falala ga take sahabe annabi bo ya mafari sayyidina bakar ya baci sayyidina umar ya taci sayyidina usman ya niti sayyidina ali ba guni min nan a ga alkula fa'u arrashiduna kulafa arrashiduna shi a gadanan ko a ti dai da gutsuwa yi kebe ko sa'idu sa'adu ibn aufi wa talhatu ko amiru sabiyo zubairu wale zagutsuwa yi nan a dabe zagunin nan a zai ga al'asharatu zaguwo ee jikini zaguwo na ga albashiru na bil na wa nga da nga so zaguwo na ga biyo albashiru bil jannati na dai ga tashi ga alibi a ga zannati mini zai da fa la wuci ko tano alu badri zai da ko badri wani ibn ali daga inna allah ta'ala ala ali badri fa qala madu ma ce tum kan gafartu lakum da ko shi yake zai da ko badri da lawan tuye je na bayani bi fabi mini zai da fa la wuci ko tano alu bay'ati lidwan zai ji bay'ati lidwan nan ibn ali sallallahu alaihi wasallam gan la yajin nar ahlu shaida badrun hudaybiya zando ne ga zo ko badrun muke da sulu hudaybiya no wani ya wa gona al muhajiruna jima ko adafala lagan ansari la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa qatala da yudu ya ci maguka ne a fatu makanan a ji daidai gani da zanaji zanaji i a ji daidai gani da zai ji imani zuma fatu makka wani ya amma fata to zai ji before fatu makanan to zai ji imani after fatu makanan to yau kullum fata wa adallahu al to ko jin alikawli bi aljanna ngo diga na eh, ku sai bago saja ne di jinga di kiyo ga dono ku yo ko shi aji da eh, ji saja ne di mutunci a tiya ya eh, yabo ya lulbaiti shi na wasu bujima a ga ya yabo ya saja ne biji a mai ji saja ne di mutunci alu sunna masu ku ngo le egwa dan da akidan rasu da jiya egwa amadabe akidan na wasu bu jiya alusuna je wa zanya anibi je amake wa sahabi jiya anibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ga a ito alqadariya ye ne ko ka kafe fayin yi mutum a jabriya ye kafe fayin ko a make tun yi make tun almuji ai kafin fayin ko? Ina ta, yi mace tun alharuriya ko ma Alkhawari ji ko? Kafin fayin, yi mace tun mutazila ai kafin fayin, yi make tun zibiyo, aljamiya ai kafin fayin. kiji ya ki da firkan doro mini firakun na jo in brifo ko laji ganewa ɗan hmm. eh, wani kaga wasiya shirka ne bane zando mina abu a biya wai shirka ne bane zando mina waje ke waje a jinsi biya wai ko hmm. kadari yaji ko Aga al'amuru unifun ɗaya da yajin jiyu wanda yasa kwaje yi limu da shi ba kadari ya jibe a ga sa ilimi ya na jina sai bayanin wajin kadari ya jibe ko a ilimin ya yaso ya tare so da faruwa kuyo kika da da ke jido a ga to ti da mashi'a ko jira ne ko so no ne na jibenu daga yanzu yi nan kadariya shi a tigal a ga soko majin halitta yin etu na ujije lona mai ɓata ya fi da dari ya shi alalima Allah ga wanda ilimiyan dundu ko ala lam man khalaqa huwa latiful khabir Allah uje mashi'a wa ma tashauna illa an yasha Allah Allah maga jali ta dundu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ko ngole yanzu wani ma na Allah ka ba ba mafuz ba ni gole ne yaki da ya kadari yayi aji da jumba do lan do ne ba ji man da kadara ya no di musulmi wanja ma fa baka lam yakun li yukti haka na ji wani wa ne ba ma fa ka lam yakun li yukti baka yi aga al insanu zawangi majburun

majburun eh a ga an gide ta an gide ta mana fa man sha fali nuna man sha fali fu da nawa banu jima da nawa banu mu. ngo ne ya aki da yanzu ya jabri ya shi a ga al insan wangi Kala alam ya ga alam ne tuta fi ma haɗin rish don babu ah, da ah, ah, ni ya ce wato ba ne ce ga kun gani ga wa jikin na walo irin Allah kiyaye ne na almashi almashi'an alkhalqi a gaza an gide mashi'a a gidan jabriya shi wato duwa na wajen nasa kuma ya ko su da jin wuji ga mutum da ya tage ga kaza ba jan ko wa an tage kazan kaza wuya jango ne ne a gidan ya shi a magi murji aji a ga al'imanu ya fatu, ko a ke ga al'imanu ya yi kaunun bila amal ko a ke ga al'imanu la ya zidu a ke ga al'imanu la yankusu ko ji ko? lóòlé e, e muruji aji àjì e èjúro ẹgbọ́n ìmáàni wújí márífà kawai hã, allazina amanu wa aminu salihati zai ja iman ja amalu fi birkina an tumina billahi wa mani wato yace wa malaika da malaiku yi wa kutu yi litafi wa rusuli da tutuji wal yawmi la yuwa fa'al qiyam wal qadar bi qadar imani bi o meke inna fitiyatun garu bujayo amanu bi da ja imani wato yace wa zidan da to yace ma ba wu. wanda za a nazi imanin ma imanin aliyu ma akwai wafi lakun dina fi na biya alinin gumiyaye a kuma lulmuni ne da imanin da na imanin gumi ga mini ya mummuni da na gari a sanuhun kulu kalan gada tabiya wani gano ko? imanin mai kyakkyar tabi na nufi gan mara ya tumi na ke zata hakili wadi mile gaje na dini aji hankali ama aji a lagi na ebogo imani yigo e tunguri imani me kebe etun dede etun yewo di salla wo fi azu wo wa zaka wo lo aji wo daja wo lo tikiriki wo bebe wanji wo jan wo ba alquran wo je boya sechi wo di tasbih wo di tamidu wo lo ruku wo lo sujada wo di bolo bolo ye manchi wo di fori do tunguro kan wo etun dede yen ne pato dikio mini imani budan Wa mu da ni bi da ni mu ma mu bi duka sabbuna shuɓen a na ha kawlu da ila wa as na ha ima zata suna a ni tariki mu riji aji da aji na a ga yi da duhu shugaban da ya lalwa ganin waje wani wa boda kaba biyu, wa mba wadada arba wa mba wadada sauri biyu, wa mba wase biyu muminiyuri, wa mba. wafiya tibi na ku wa bo ga sallah mo wa bo ga fiazu mo wa bo ga wazaka wa ga luaji mo nwa abọọ fe aga imani wa ya gumi imani wa madiya e bo ga la ilaha illa allah wa e ni inna ko khawariji ji haruriya ji e, kiyaye alkuruj a caya a gu ebe shi na jeji zalunci ne inda mina akida wa rijiyo a takfir bil kabirati alaga ikasire bo zunubi ya kaba yiriyo rikiyo inda mina akida wa rijiyo rashin tafsir a gaji tafsir masala ya kun bige da manzan Allah mun da mina kida wari jijo alai jayi ge je bata ma jahiliya ge je bata shi da jahiliya a kida wari jijo hmm? adam eh, tasmiya dole a ga ije bata ma jahiliya dole a kida wari jijo kuyo ko katulu ali islam ala musulmi jawu ko amma na kafiri jayaya inda mini kibo da mini aqida yan khawarij jo tarkul juma'ati da shi ga jimma mu inda mini kibo da mini aqida yan khawarij jo zabihil atfal ati awuji ati alaji zaka yi azu da mini kibo aqida yan khawarij jo ala ya ke nususu ya nususu ya khawfu da nususu ya wa'idi ko wa tarku nususu raja' da mina akida yan bijibo na ki akida yan bi jo alejin musulmi jayi yi da je kafiri ji da mina akida wari ala alaji jira daga kiwo kin musulmi jo da mini kiwo da mina akida yan khawariji jo takfir ya ashurat polisi wal junud to ziyo to soja wal ummal da mina ci da jo ta sauransu wale ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ya dai da shi satakunu ba'di asra zaman bu ya dai da shi na jayi na kuti cinan sabe ga annabi afala nuqatilum ya gwa annabi ga la ma aqamu fi kum salata dai da sallani annabi ga la ma so da dai ga ji an dai ga ji sallani ale ti o ga abe ti bi meku ama ani ti gege solution ga egu a ege ege ya agu ne kama wa mo mo ti o ma ti ale ba na fi biru isi madango na ani diga wala ta amara alaikum abudun habashi yune a taksiru bil kabirati e zaji dan go dogon amma je shirka yan najidati mina ya wari ga hadi takfir bil kabair ya wari bi ya su mai no o ge ne lan e ni takfir bil kabair ya amma ya ne kata ne ke ci ta kan wari pa ta ofi bi ko diga na ko maqalatul islam ne waqti la fi musallina yan sha idan nan ya la shari ko ga dabo a gogan awariji ɗaya ji tafsir bil kabaret amma ban da annajida tu mina wariji shi ko to ma wariji ga yawo e ko na wariji mu fariji wuji tafsir bil kabaret mun ga tabiya hmm. zane yi cha tafsir bil kabaret gina ya zari kaji hmm. lai lai mutuna ji ibn lazuri kinin a ga zai ga zunubi zunubi jina waje kafiri ya e na wazu musun ce wanda zina kafaru amma unziru muridu alalima a kira da suna kuma no inna la la ya firu an shirka da firu ma dun zalika liman yasha fa na lo dun di zo te ka bai gina wa kije zane ka zako zane ka lo te shirka ne to ko afa biya amma da na ji zunubin zan ji shirka sun wa ba to ko in fa biya hmm. ngan malla takasiri ji ude shurutu made mawani ji shurutu takasiru a'a jiki ne dai gula ga tsanin Ki mai mawa ni wuye a takfiro da wuza ne ku yau ko wale ga matsale hukum bi gairi ma anzal Allah yawa man lam yakum bi ma anzal Allah fa la yakum mulka tun daga wari da ya fa har da yinan ne ne la ji kiyo eh unge ri kiyo kashi amma lutu ne zugu aji tafsir ya ci masa ala ne gari ma zan Allah zai ga ga to kan ta ake ga so ko ne nga zu musulunci zai ga to kan ta bi ni ne nga zu musulunci zai ga to kan ko nga amma daga ko ga je don ko mai ndo ci ma dide ndo ci ma ko pia de so ko ya wo ya ko ne ma nda no to do ga ne ci da bangon a yi zanne ga wani kiyo wani ka kira zanne caka zanne caka ka gori ba kila ta kan zanne caka ka kila ta kila ta e da mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari labara kun ga 99 ko òtí ẹbí ẹ̀gẹ́ ń gbà wọn ẹ̀wọ̀n àìwá kó wojú gbà sọ̀kọ́ àfáàbẹ̀ òun yàgẹ́ sọ̀kọ́ àfáàbẹ̀ òun ǹjẹ́ àlàó ti wojú òtí dàda ó tún tí dàda tún ṣe tún bó wà á i kájọ́ tà ń dé màlúù àlélẹ̀ wọn àti ẹ̀wù zàjì níní ti tán. kó

zanu ci ga da wa ga kufru da kufru ya suna ba to wuce ba nan wani lokacin da daula yan banu mai yajo ziga ta muhammad zinu ga wo ga daula banu mai yajo ya wa na ne muhammad kutu kuma wuya wa wuya wa aje fi muhammad kutu ba wa ga na ba wuya kujin ga mai laji to haka zari da mina haza kan gai daula musulunci ga dabu wacce ga yi zahu waje laki wa gaji kafi to na daula musulunci da wani hmm. kashi to goma e ba kuji wa miya wacce ga yi zahu ya ramu amma wa ya zuza wacce ga ramu yo na ba kuji da yanzu kina ma to su wato bayan yawa izane gile fi kafirci wanda ji kafircin ci kwanu? ebona we daji guja ebona we daji guja ko laji to ebon eh, ba kage ba za ku mi gani manzon la uji ga su kawai gani ga gwamnati da ciya mai da da kansu daga hmm uji uji kawai yani ka baba ne shi bo uji da jiji na ka uji ha da shi tsakani ba ku mi gani manzon la uji kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an rayyati man manyi man da ji makantar na a ta da can lebanon fahimta na za su fi shayi ya ga da can lebanon ce mace faru duhu ila layi warra su ta jaba da su ce cikin gani ne tu cuyi jaba su ce cikin da su cikin gani hukuncin su ko biyar cikin an dano ne wọ́n kàn dá lánàá tó gbọ́wé àgàlánì pé èlò tó balí tá ìgbẹ́ni ọmọ gbọ́wé lókùn gbèké lè máa ń lọ gbọ́wé tó èjì sinani. ó ko jíga ní ẹni mi gbèbèrè. good. wale gan ala ijagi je pata ma jahiliya a a ah, a ah, ah, wali je gan shi hmm. alu sunna je ga je pata ma jahiliya je be yi musulunci dana mana ya hmm. bana ni sallallahu alaihi wasallam ga la tazalu ta'ifatu min mati na alal haqqi bai ja ce ko gaskiya wani da buka ga ida je gi je pata ma jahiliya do na awali ga ji shi mai mawa ade za dago ga ismail buhaisi ismail buhaisi min ya wari je fan jo nga ke ti shi ya al yo min ya wari jo ko je no ve u ve ro ko jima ya ma jima so ma jima so mi u je ya shi ba ata ba le jima bo ya ko je la na we je don di man le ba ta de ka bi da yo e le je muslima ba ka sallah ke jima bu ismail buhaiti yau ji gane ku kemi na alhassan ibn sa'ad ibn hayy mo fẹ́ lọ jí máa yàn òtí gan-an òtí ilé tàbí yé lu àjò òtí ẹgbẹ́ tàwọn ti gbọ́ ọ̀gá lu àjò ọ̀gá lè sòfin àlùsọ̀wúrí ọ̀gá tó ọ̀gá tó tó wí ọmọ ọdún bẹ́ẹ̀ náà ń tàjẹ̀gẹ́ fọ́gánà ń gábọ̀ wọ̀nyí tán. akagan sufiyanu sauri aga alasa libi sari nga agaji oya ati ajo sọlọ nga wọ ẹsọ mi nga ha ibe gba ni mọ alasa libi sari elo ti mma ya nga ehe ọmọdé ngwe ọgẹ na wuta na nga bọ wuta nga ti ma zuku. ya ladi na amadu zanu jẹ ni sọlá ti yẹ mi jìbá ti fata wẹ láti awari jẹ n awari jẹ ake ẹ̀jú zuku, èsù e, tó jí gbogbo nga mala zamani fayi zamani fayi a wari jike da za su da gudu ga Abdul Khabbab khabbabi a da gudu abdullahi bin khabbabi na a cikin ta Abdul Khabbab ga ci gabun ne ne na ne tu fitin ne su kuma wa ne baji kaza ne baji kaza a ci abdullahi bin wa ta ke yi nugu a ta ke yi nugu ba ko a ta ke yi na gugu na wu a ga ka ga maja maja kafiri ja mai bugo ya wu daga bani la ilaha illa fajiran kafara to me ne ga jihadi ga ya ji daidai mu a wariji kallo ya ga nusu sun alkhawfu ne ya fa ke na murji a ja ya fa nusu ya raja wuri a ci ga kawaje ya fa kiyo nusu sun alkhawfu to ko a fado ya wa na o ma do na wa ya o ma di kaza e e ga ni ce ba o ma di kaza kaza kaza le su do ji sun mu biki ma lewa ka au ga ga jikini be so ina la ga furai musuku ko la taita ni bi kura bi kurabil ardi khata suma taita la tushku bi la tushku bi la kura bi kurabi amma fi rafuku man ka na jiru kalla bi la allah da kala jannata suku gafara ku tuba su ku addu'a na bayu da ku masiba ne la tuliya kiya da ku. shafa su ku wa shi kalli wa yun sa da te ma a ga awari ji ga yi ne ji musulmi ji ga kafiri abu mu da al-maqdisi hmm. ba mu da al-maqdisi oge good abu mu da makadi sai in ka takada ngan turji ai dole ka ne da yole nan in ka ga ita su ja shi ko ku jeliya ti tafsir daulatin saudiya alkawashi awari de pai mosuku fi da yi ruji ga to fe lomo agan a gan ari na mi azin kare ti zalimi alwa hadda karshe bebe ma awa ejiye la polisi be soja be zai lutu fukun ne da laku ni musulunci sai ga lamar a jala zo to shiro to jiki labun da hadisi wuce wuta sai kuna dai kun mara ya kare kuna shirara nasi hadisi wuce jiki an wuta zuwa zan yi cikin ga a jiji a ga polisi ba ta polisi agu ran eh, taro kosto pata ikaifu ne bolo kosto ye wa abu go ja maga de kosto de ni abo na ya sa kwa ni kio ago de du fun ngo le iye na na isu no so ko ila go wi wu go ngo le ni kpata ni go la ja ti da wa ri wu fio mata le voti ngo le to man na ji ga do ra de wa ri voti ya ne to man na ji ga do ra de wa ri voti wona aga go ga voti ji wa ri da bida ga boye ga mutu jon na mai akida a wariji a ga za to ne ga jiboti wajiri da a wariji gannato to ga za to fatu mujibu ya muku bil ga kai da ga go ga wi democrat ga yu kafiru e to ga karshe magana ga don eje mutazila kija akida mutazila bayna al المنزلتين

a kira ya zibu don mutazila jo taqdimul aqli ala naqli ko nafi azaba ya kabari ko siri ko ni mai kabari a shafa'a خروج الوصات خروج عصاة الموحدين من النار متذا يجي ده بين يباتا متذا ما يجي ده بالحديث الحديث احادي بعد يعني كده بقى ko ji gane ko ngole akida mutela yijina a gan zane ga lokacin ka ba iri nan jona gan a ya yi musulmiya amma yi kafira amma inda da tatacin in ta manzilatin benin manzilatin ne alu suna yi mafi a ga wai muminin da imani fasi kun ji kabila ci wai mumini da imani wa ma wai fasi ki da kiyo da ba tunar ka bayar nuna nan wọn bá sọ kó fábí wọn bá sọ kó jẹun àzába ká sọ kó mẹgbẹ jẹun àzába wọn àdánù ọfẹ lọ wọn dàbò. again mutazila ji gan ya daga tuka ba lo nga lo ne wa zuwa te mina awari ji maga irin nan ha yo tune maga ah, ina ne ga ku jin nan na man kana la ilaha illallah ko mutazila ya man ina eh, an kali aje da jana ja ga ya gwa aje an kalla shi ya nufi mutazila ya da ga da ba kabari ya da ba kabari mai gaskiya mutazila ya da ba sirri a sirri mai gaskiya mutazila ya da ba shafa shafa da wàdùn bẹ́ẹ̀ jùmọ̀ ìgbẹ́ tẹ̀wéjì iná àti mọ́lẹ́ pípẹ́ báyìí ní kárí a náà àdáàdùn wọ́n ti dáná kó káàtó kó fàbí ara ni ta mùtẹ́gbà méjì èdè dàbí àti sin aha rìbá bí àkírà wa mùtẹ́gbà yìí mọ́ àgàsọ̀kọ́jọ súnná kó àmúlẹ́tì àhán kúlẹ̀ fìfàtà kó yẹ jíga dẹ̀wú náà ṣe jàmíyá yìí kí àkírà jàmíyá yìí. a suna isosifati ba ta na sai ci magwani lalila asma olu suna faɗu biha jami'a shi su kwa ke ga imani marifa a to gada the same jami'a su a ga soko in ga gabi musa umayya nabi ibrahima khalila nga malla jadu ibn dirham ya do susu wali adi zada khalid al-qasri bi jadi yawm zabai wal qurban qala ibrahim Khalila khalilahu kalla wala musal kalima adani so wallahu alam nadi at least for us to know well akida sa she firaku adalaji ngo diga ya ko wallahu alam wai idan ga wata ce da annal qur'ana kalamullahi munazzalun gairu makhluqin gan mai gafi da shek mun ga zuwabu gam mai gafi da kida alqur'ani e ga yace ciyo munazzalu a cuci ghairu makhluqa jani tu jana minu bada daga ba sai ci ga buce wai dai yahudu ce ci magan waje balo bawo wa annahu takallama bi hakikatan ce ci ma na ma'ana alkurani ga ya ce ce bayan hakika wa anzala wa ala abdihi ce ci ma alkurani da ci ga ya wuju wa rasulihi ko da tuciwi wa aminihi ala wahyi wanda ya zamin cewa yuyi wa safirihi baina wa baina ibadi gangani da safiru mana jakadu mana ya zamin tutuna tsakani ya tsoci wanda wujuji na muhammadin da nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kila wuci lagan na biyu ga alkur'ani ya ga ya ce ce bane ce ci gamba ina hadu minan mushiki na sajaraka aga da da min mushiki mushriki na wago gwayo ta na fati wa hatta yasma kalam Allah wa ya sai yarun du wa ga ya ce ci alkur'ani ma cuci shi nazzala bi ruhul amin ga ci ga ala kalika ta kuna minan muzirin bi salina arabiyyin mubin na ba sai ci ga buco da e ba so yace magan waje balo alkur'ani mai ga yace ce bana so gaga wannan ma ja Musa limi qatina wa kallama rabbu ka kuna nan Musa yake ka ce yace ce ci gaga gangani biyuina Annabi sallallahu alaihi wasallam ga man yahmiluni ila qaumihi za a bada ba jama'a fa inna quraishan mana'uni an uballiga kalam rabbi ibn ya mi kanani a wuya ga yan ce ci na ce ci ma alqur'ani biya Wujuna din muhammad da in kuntum fi raibin imma nazalna ala abdina kege da shakka be na miki biya wushiyan yamine ko ti ti a ti biya wushin wushin alquran Fasu bi suratin min mithli wa dushu ada kuma in kuntum sadiqin ko gani da ya zani ce ce wa yugo umay safiru ko ke safiro asalin safiro a rikin ambasado ko mm. jaka da zana tutunan ko tsakanin ya ci gangan da wujiji zana wuyan ya ni ce woya nan ga izi a nan muhammadu gama na sai ta ga ni gabban liban zai ne kan rabbika mm. wuyan ya na cibiya daga bayan sai ce wa gonin sai nam ta farfa ma balabta risalatahu wale ga jami'a jaji ma ni ga ce ce gaza jami'a shi bai zila shi ma ga alkurani makhluk e gwa a rajja ya ngala ti kyau a ce gagan nan ta e bago ti ce gagan e gagan ti ci mai bibiri alkurani mai ga ti ti yo to ara su to manu daga ba ce ci bushe biyo wuji hikayatu an kalamin laya umadi ibaratun an kalamin laya kemina a sha'ira gana so ya kafi giba bonno wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an da gwaza daga gina na aya na sai da ga hari da ji kuskura ne cikin lura soja ko ko ko ko ko الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ذكر كيسو شكرا وقد أفادي نعم هذا خطوة النبي ba ga tsokin kem na ji jini ko da ji ganewa ko a ah, no ji ga ji ba ni wa ga ji ganewa gaskiya good Allah wani ga ba ni to ga joga na wu sama wanda ya kai shi ya kai min ma wani tafsir da shiru ta eh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك